قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا muna cikin abin na sura mu suratul kafi aya ta hamsin da bakwai a wa mana azalan babu wanda ya zalunci a duniya akwai azalumai daban-daban amma wanda ya ɗara kowa zalunci shi ne wanda aka a da ayoyin Allah ya ƙi ya ƙi saurara abin aka waɗa mai na gaskiya wa mana azalan babu zalumin da ya ɗara kowa zalunci mun man da kira da ayatu da bisa ga wanda an kawo wa'adi da ayoyin Allah ubangiji ne aka karanta mai ayoyi aka faɗa mai abin Allah ya ce ko kuma aka gaya mai abinda Allah ya ce a bari ya ƙi bari fa arada ana sai ya kawo da kai ga dukkan ayoyin nan bai yarda da su ba wani sai ma kaddamar ya dawo yammanci da abin da hannuwa mai ta gabata na aiki ma amila abin da ya gabatar na aiki min da kubur ma'asi na karinci da sabo duk yammanci da shi to babu azalimi kamar wannan mutum in na ji an ala kulubi a akin na mu mun sanya akin na wato rihi ga bukatansu aya ga diya wato rihi an yarda don kada su wanci alkur'ani mun sanya musu ruhi ruhin na shi ya hana musu tsayawa su fahimci abin da ake nihi na alkur'ani ai mun an yafqahu alqur'ana mun sa musu wanda ya hana su su fahimci alkur'ani wala ya fahimu na hudan haka ba su a ta wa bi adani wa qara da kunnuwa su akwai wani nauyi fi qala wani nauyi fala yasma'una ba za su iya saurara alkur'ani ba wa in da ila al-huda idan ka kira su zuwa ga shari'a har abada fa la yatadu idan har abada ba za su shirya ba ai bil bil jumal madhkur madhkur da jumlolin nan da abin nan bil ja'al madhkur da sanyawa nan da aka yi na ruhin da aka sa da kunnuwar su ga ga abin nan ga ga bukatun su da kuma abin nan nauyin da aka sa da kunnuwar su to shi ya hana musu ba za su fahimta ba har abada wannan ya hata du idan abada har abada ba za su shirya ba ومع ذلك بدها كان كوسن بشدوا وربك الغفور وربك الغفور ذو الرحمة لو يعاقبهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم innakar Allah ubangijin ka mai yawan gafara ne duk da dai an gaya musu gaskiya sun fi saurare to Allah dai mai yawan gafara dun rahama ma buci rahama kuma ga gafara da rahama kuma lauya aku zan ji duniya da mata sabu inda an duniya Allah na kama mutane da laifin da suka yi la ajjala lahum al'adab biya da ya gaggauta musu azaba nan duniya amma da yake bayan haka nan ban lahum suna da alƙawari wanda aka yi musu wa huwa yawmal qiyamah shine ranar kiyama wannan alkawari lan yajidu min dunihi ila ba su samu wata makarkata wanda ba shi ba shi ka wannan da kowa da kowa sai ya wannan abin na na kunga Allah ya bayyana mutane yana da zalunci amma kuma duk da haka rahamar Allah tana nan duk da haka nan gafara Allah tana nan don haka Allah na nan na jiran mutum ya tuba Allah shi mai rahama duk sa'an da mutum ya gane kure ne ya gyara to Allah zai gafarta mu wannan aya tana cikin ayoyin da muka ambata a bayan ba ba wayanda muka ce idan mutum ya karanta su Allah zai ba shi tsaro ya kamata a ce kowane mutum ya yi kokari ya iya wa'annan ayoyi da wanda ya iya karatu da wanda bai iya ba amma ko je makaranta aka koya ne zai iya kamin mu wuce ne ya kamata Allah nan ma ka sake maimaita ayoyin nan guda goma sa nan mu wuce kawai da abin nan na da karatu qur'an wa idza qira'atul qur'ana ja'alna سنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا سيرنا آية ومن أظلم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت دَاءً إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ على علم وختم على سمعه على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ياسين su da izinin Allah waɗanda sun ka taho don su cuta ma ba su ganin ka da izinin Allah ba su ganin ka kamar da kun ka ganin karanta da ku ba za su gane ka yanda ka karanta za su biyo su wuce su yi ta da kana kallon su ba su ganin ka kuma duk girman wannan nakali kyauta aka ba su ko ɗari ba a Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana wa tilkar qura wa tilkar qura tilkar kura wa'annan alƙaryu da muka ambata ai ahada mutanen alƙaryun ta adin kamar adawa wa da samudawa wa gaire ma da wani su a halakana wallan ma zalamu ma halaka su ne da abubuwa halaka daban-daban saboda sun lokacin da suka yi zalunci duk wata hijira da kun ka gani cikin kasa cikin al'umma zaluncin al'umma da sun kai tsakaninsu da Allah shi ka sa Allah ya zo musu ita kowace irin hijira ce kuma idan mutane ba su komo ga Allah ba ita sai ta ci su amma sun wa ga Allah Allah zai kare su saboda haka kowace irin tana kun ka gani ku ja buta kawai da ki buta ku yi makiyoyi a kama ruwa a yi alwala a yi kabarta a mai da gaba gabas a roƙi Allah manta da izinin Allah ya dawo ga Allah Allah yana sauraron jama'a ce wayanci alƙaryu Allah ya ce duka dalilin da ya sa halaka su da hicintinu da azaba daban-daban waje an na li mun saya ga mahalakarsu da fata ilmini ai la halakin ga halaka su wa qura'a da dami da yannu halakin ai la halakin ga halaka su mun saya musu mawai da lokaci lokaci muka ba wanda in yayi sannan ne Allah ya ce bai halaka ai wakata ma'aluma lokaci wanda yake sananne la na anhu sa'atan ba su gabata ba su jinkirta gare ko da sa'a guda in lokacin yayi ba a kara musu ko awa guda wala ya saka da muna kuma ba su gabata wannan lokaci idan lokacin bai yi ba ko da saura awa guda ba za a halaka su ba sai ya yi haka nan abin nan Allah ya yi ya jinkirta musu da sun ka abin nan da sun ka fi gyarawa sai Allah ya halaka su bal ya ta bi to mutane yanzu su yi lura da wa'ancan ba su ma ba haka nan wadai Allah ya ji bai son adawa ya ta ya halaka su ba a alaihi sun kai ba haka ne ya ji bai son da ba a haka nan laihi sun kai to na yanzu bal ya ta bi su yi lura da su wala abinna wala ya gataru kada su rudu bi ta'khir azabi an dan sun ga ai musu jinkiri ko an jinkirta duk abin da an ci yana zuwa zai zo fa duk abin da an yana zuwa zai zo fa abin da wajibi ga mutum ya yi kokari ya gyara shi ya shirya da Allah in Allah ya kare ka ba mai iya samun da kai da wani abin da zai cuta maka to Allah ya taimaka mana ya ba mu ikon gyarawa walamma zakara Allah kasarata jabal insan lokacin da Allah ya ambaci yawan jidalin mutum sai nafsi ga kai ne yace mutum na da yawan jidali liyaqula haka kuma yana jidali dan ya bata gaskiya wa inna takabburan nasi to lallai girman kan da mutane suke da shi mana ahu amil imani shi ya hana musu imani girman kai shi ke sa mutane suke imani wa rusul manzanni ma ursilu illa bit tabshir wal inzar ba aiko su ba sai don su yi bishara ga mu'minai da aljanna su yi gargadi da wuta ga kafirai to ardaba kisata musa sai ya goya kisan musa ma alhadiri tare da amadu hadu limunasabati don ta yi saba a ambace ta nan wa hiya annar rusula da'iman yamtasiluna li'amrillah shine duk abin da nasabata shine manzanni da'iman wa da'iman suna bi ga umarnin Allah su manzanni kullum umarnin Allah suke bi la ya takabbaru na ba su yin girman kai wala ya suka tuna ana kuma in sun kaga gaskiya magana su bai in dai sun ga gaskiya to za su faɗe ta fa qala wa iz qala musa wa in qala musa li fatahu la abra hatta abluga majma'a al-bahrayn aw amdi hukuba wa dhkur ka ambata iz musa sadda musa yace da yaro huwa ibn imran musa dan gidan imran min sirda lawi ibn yaqub yana cikin jikokin lawi dan gidan yaqub ibn ibrahim al-khalil dan gidan ibrahim al-khalil wato khalilullah wa qad amarahu allah amarahu allah ta'ala shi wannan abin nan musa Allah ya umarce shi an yi zaba ya yi tahiya zuwa makaranta ila abdu min ibadillah zuwa gabawa cikin bayan Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana da bayi amma kuma wasu bayan nashi boye suke ba a san girman su ba shi yasa Allah ya aiki Musa dan Musa Hassan wato akwai bayan manya waɗanda ba manzanni iri ne ba waɗanda an manya ga Allah subhanahu wata'ala sai ya aika ya tafi can bi majma'il bahrain can ma da gulabe guda biyu ne ta Allah min dan shi wa karatu ga wannan bawa cikin bayan Allah salihin sai Musa ya ce labata ga yaro na Yusha ibn Nun kana ya wa yakhdumuhu yushau yana biyan musa yana mai hidima alaihi salam wa ya kadumu wa ya akwai minhu ilma kuma yana karba ilimi gare shi sai musa ya kira wannan yaro ya ce mai to zan yi tahiya an umarce ni zuwa wata makaranta la abrahu ba zan gushe ina tahiya ai azalu asiri, ba zan gushe ba ina tahiya hatta abluga majma'ar bahrain har in kai ma dagula guda biyu ai multaka bahar rum inda gulbin rum ke kuke haduwa wa baru farisa da gulbin farisa min ma yali al mashriqa daga wajen abin da ke bi ke bi ma gabacin gulabin ai al makan al jami' li zalika wurin da ya hada gulabin guda biyu to an ce yi ta yi a can wurin akwai wata makaranta wanda aka umarce ni in ta yi karatu ga malamin wuri. aw am biya hukuma daga nan ko har in ci shekaru da yawa to zan ci gaba da wannan taya ko mini santa a yi daharan dawilan ko zan yi zamani mai tsawo fi bulugihi ga isata wajen mutumin nan to abin nan duwa da wurin nan yayi abin nan yayi abin nan na nisa to zan ce wurin nan in ba'u da ko ya yi nisa zan isa wurin to Musa ya gaya ma yaro ne za mu je makaranta kuma yaron na nan tare da shi to ga Musa nan ya tafi kuma sun isa wurin falamma balaga falamma balaga جمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا to banan ma balaga lokacin da Musa ya kai majama'a bainahum an hada mai wurin da za su ga malami amma ba haɗa mai malamin ba sai dai an ce malami yana nan mahaɗar ruwa to dama shi sha'anin karatu wato abin nan matasa sha'anin karatu wahala gare shi duk wanda ka gani ya zan babba to sai da ya wahala saboda ka in za ku yi karatu kuna so ku yi karatu bari tunanin ka yi karatu da daɗi karatu ba a yi ne da daɗi mahiya waɗanda ka karatu da daɗi suna waɗanda sai dai a ba da ce hanci a gyara musu takardar su amma ba za su iya cin jarabawa ba to karatu da wahala ake yi ne in dai ana son a samu karatu daurewa ake yi a yi hankuri a yi karatu har a samu ku daure matasa ku bar ganin wahalar karatu in kana yaro baka yi ba yaushe za ka yi bayan ka girma ka tara iyali yanzu da kake kai ɗai ne baka yi ba sai bayan ka tara iyali ga mata ga diya ga da wurin kwana ga da abinci ga da kuɗin lalurori sannan ne za ka yi karatu yana da waya yana da waya wanda bai karatu yana yaro ba shi shi bayan ya girma saboda haka ku daure karatu har da annabi Musa za ku ga wahalar da ya sha wajen makaranta ko manzan Allah ne saboda haka daurewa ake yan makarantar dori yan makaranta na dori za ka ga mutum ya je jami'a amma gishiri yake zuwa da shi da gari gishiri da gari garin bai ciwa in an ka sa mai gishiri an ka jika sai dai a rika ɗibar garin ana zubawa baka sai a sa gishiri dan kaɗan ana dan jingalmi ne in an ka ji ya dan tare cikin ciki da yawa sai a jawo ruwa sai a sha shi kenan a yi aji duka waɗanda suka yi wannan karatu yanzu waɗanda dai na sani waɗanda an nan yan jihar nan kowane ya ƙarshe jihar kabe a abuja suna can suna fama da manyan mukamai yanzu amma in ka gansu sai ka ga a wani daɗin ɗaya na baka san banin da sun ka ciwo ba a can sai sun laɓa wajen wani shi ke ba su masauki sai sun laɓa don ba su da kuɗin da za su kama da gidan haya su kama ɗaki nasu amma yau da suka daure duk sun zama manya to kuma matasa a daure ka cewa akwai wahala ko akwai wahala daure ko akwai wahala daure kai tai bari mu ji annabi Musa ga yanayin ya kwashi kaya ne zuwa makaranta ma balaga majma'a bainihim da shi da yaro ne dan rakiya ta lokacin da sun ka kai mahadar gulaben nan guda biyu ai bainar bahrain sun kai wurin to dama Allah ya ba su alama ya ce musa ya samu ƙwarya in ya samu ƙwarya sai ya samu kihi babba sai a gashe kihin shi za su rika ci har kai garin yana cikin ƙwarya amma in sun ka tai wurin da sun ka diba ba su ga kihin nan ba to mallamin nan na wurin to su yi bada ta wurin don da an kai wurin allah zai raya kihin kihi ya faɗa ruwa ya tahiya ta ko da suka diba abinci babu to musa na tahiya sai suka kai mahaɗar ruwa inda malami yake musa sai suka mance a kihi ya gudu an kawo wurin dama shi an ce ya raka sai ya za abinci tare da su zuwa makaranta an san makaranta ya tahiya ta ya basu su ji yunwa wadda ko da makaranta ka je yunwa to ki ka ya tahiya ta amma ba su tuna ba na sai ya hutawa ba sai suka mance da kiyansu ba su tuna cewa kihi eh, suke tare da shi ba ayyana sai ya yushe wa hamalahu yushe wasu yammanci da jakatai balle ya ɗauki kihin tare da ita inda rahil wajen tashi daga nan inda suka kwanta don nan suka kwana garin mallami amma dai ba su san ba su gane ba don ce an kai sai kihi ya ɓace ashe kihi ya ɓace ba su tuna ba wanda sai musa suke shi ko musa yammanci bai ce wa yana kihin mu ba bai mance ba musa yammanci da ya tuna ma yaro na yi a ɗauko kihi yaro yammanci da ya ɗauko kihi sai sun ka ci gaba da tafiya ka kadar hutu sabila wuki ya kama hanya ta yi filbari cikin gulbi ai ja'alahu ya sanya shi bi layi da sanyawar Allah ya sanya shi misalin saraba kamar abin na saraba ya eh, an ce saraba wato abin da yake kake cinka ne kamar wata alama akwai ga ruwa ga hanya in tana da nisa za ka cinke wani abu sai Allah ya sanya kiyin kama haka nan wanda aka ce makawar ya da Hausa to sai kiyi ya zama kama haka nan cikin ruwa amma ya kasa tafiya misal sarabi wa huwa ashaqqa tawil kamar wani dan tsabi haka dan karami eh, la nafadu da wanda bai da mazarta to mahita wa dalika anna Allah ta'ala amsaka an lahuti jarir ma abin da yasa sai Allah ya rike makihi gudun ruwa sai kiyi ruwa ba su yi gudu ba gashi kwanci ya shigo ruwa amma bai ce ko ina ba ban ja ba an sai ruwa sun ka jayi ko baki ya karkura sai ya zama gashi lauyori guda kamar da kun ka san kihi mai lauyewa wuri guda irin kullum mai karkura kamar kwallo lam in bai gane wuri guda ba kuma waje mada mata ta humin duk abin da aka karkashi ne sai ya san da ruwa sun jayi ne ƙasa ne ya bushe sai ga kihi kwance bai ce ko ina ba su ko su musa sai sun kauce ba su da labari sun kawo inda aka aiko su to bayan sun yi tahiya sai suka ji ma kwarai sai musa ya ce ma yaro yi yusha kawo mana abincin ko da ya ce a kawo abinci sannan suka gane babu kifi bala ma jawaza فلما جاوزا قال لفتاه آتنا سقدنا هذا ma jawaza zalikar makani sai da suka ketare wannan bagiren sai sun ka ci gaba da tahiya don abin na ko komai Allah ya saka idan ka wuce inda ya aike ka ko ba da gangan na ba kana ya samu wahala ko ba da gangan ba in Allah ya ce ma ka yi abu to in ka wuce shi ko ba da gangan ba kana ya samu wahala to ga su sun wuce inda aka aiko su da tahiya to daga nan sun wuce ila wakatil gada har lokacin karin kumallo ya yi min sami ne na yi ni na biyu na ketare wasu ga wuri sun ketare wurin tun yau da marici ba su tsaya ba har gobe sai da sai lokacin karin kumallo ya yi kala musa lifatawa sai musa ya ce ma yaro na ce na gada a ta yi ka kawo mana abin karin kumallon mu kuwa ma yi shine abin da ake ci a wannan nahari farkon yini shine karin kumallo laƙallaki na min safari na hada nasaba hakika mun gama da wahala ga wannan tahiya ta mu ta'aba wahala wa fasulu ba'da da mujawada wato bayan sun ketare hanya suka samu wahala Musa ya ce lalle mun samu wahala bare ga tahiyar ga ta kuna ji abin nan matasa annabi Musa ya ce laƙallaki na min safari na hada nasaba hakika mun gama da wahala ga wannan tahiya ta mu to in ya zama za Allah na zuwa makaranta shi wahala bale kai da ba manzon kowa kake ba sai na babanka shi da shi da ya kuka makaranta to koyi hankuri ɗalibai dole ne sai an wahala da karatu dole na ko wanda zai je makaranta gaskiya sai ya wahala kuma kowace irin makaranta ta to a daure a daure a daure a yi karatu akwai umarni nan gaba bayan ka gama karatun nan to za ka ci daɗin ka lahiya da izinin Allah kala aita قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا to lokacin da Musa ya ce a kawo masu abin kara kumallo sun wahala kwarai sun ji yunwa kwarai ƙala sai yaro ya ce mala ai babu abu ai babu abinci haka dai sha'anin dan makaranta yake ya ji yunwa babu abin da zai ci to amma a dauri kala sai yaro ya ce ara aita ka gani kun ga wannan abin na na tanabba wato ka tuna iza waina ila sakara lokacin da muka taro kan wajen kankaran nan lidhalika makana wurin nan da muka zanna muka kwana a wurin fa inni nasitul huta ni na wance da kiyan nan can wurin wurin nan da mun ka kwana inda muka tashi can nan mance da kihir wa ma an sani wa illa shaitan babu wanda ya mantar da ni kihir na sai shaitan shi yasa nan mance da wannan kihir wato na mance amma shaitan ya mantar da ni badala abin na illa shaitan badala min alha'i abin na almadmuma wa abin na wa qur'a bi kasari eh, bi kasari wato wa ma an sanihi illa shaidan babu wanda ya tuna ya mantar da ni wannan abin na wannan kiyin sai shaidan ana abkura shi ya mantar da ni ban tuna ba hatta kaza na huta sabila huki ya rike hanya ta yi da cikin gulbi ajaban yana da abin na da mamaki ai fa ajiba musa sai musa ya mamaki kiya kiyan da aso yayi cikin kwano har an ce rabi ne amma kuma a ce ya fara waya ta yata musa ya yi mamaki kwarai ai ba ajiba minhu Musa Musa ya mamaki gare shi wa abin nan wafata kuma yaro ne mamaki ne ma ta kadama bayanin saboda bayanin da ya gabata kowannen sai ya mamaki kana zalika qala zalika ma kunna nabu فارتدا على آثارهم قال musa sai musa ya ce to zalika ai بچي ma شي wa shi muka bada ko can muna ta addu'a Allah ya sa kihi ya bace dan duk inda ya bace na an ce nan malam don haka ma dole ya bace من faka ما na دشي ما كنا ga دا ما kai ma da ma shi na abin muke nema Allah zai na bugi wanda alamatu lana wannan shine alama gare mu ala wujuda abin nan man da ga samu wanda muke nema na malamin fartar da ala asare ma da musa da yaro na yi sha'u sai suka dawo ga sawansu da eh, abin na asare ma ga sawansu ayyuka sani ha suna bin abin na sawansu sa wato bi wato daya bayan ɗaya ba abin na fa ya asakara suna nan suna dawowa suna dawowa sai sun kai su wajen kankara inda suka kwana a jiya kuma inda suka manci da kini ko da suka dawo ko suna dawowa wurin ashe malamin na na Allah dai abbai ne suka gane bajiya sun ka kada tawiya fa wajada abdan min ibadina fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma da ga sunan sai kuma sun samu wannan bawa salihi wa wajen da ya bani na suka samu bawa daga cikin bayan mu haduru shi ne annabi haduru hadiru na hu rahmatan min na mun ba shi rahama daga wurin mu ainihu mun ba shi annabci fi abin nan fi kawalin ga wata magana an ce shi haduru a abin na na wato annabi ne ga wata magana an ce annabi ne wa walayatin fi akhar ga wata magana an ce a a waliyi dai ne wa alaihi akasar ulama mai malamai sun ta tayi akan cewa waliyi ne قال شيخ الاسلام شيخ الاسلام ياتي بشرعي على البخاري بشرعي ne ga bukhari fi ilimi al-ilm waqtilifa ay sabani fil hadin game da hadin a huwa nabiyyun shi shi hadiru annabi ne a huwa nabiyyun aw rasulun ko kuma manzo ne aw malakun ko mala'ika ne aw waliyun ko kuma waliyi malamai sun saba wasahihu annahu nabiyyun magana ingantacciya hadiru annabi Allah waqtilifa amma an yi sabani malamai sun sake sabawa fi hayati kun san hadisai sun zo da yawa annabi sun kace yana da rayuwa to shine yace an yi sabani shi hadiru yana nan da rai nai wal jamhuru ala annahu hayyun mai yawan malamai sun ce cewa hadiru yana nan da rai ila yawmil ila yawmil qiyamah ba zai mutu ba sai zuwa ranar kiyama har da kowa zai mutu da shirbihi min ma'il hayati saboda ya sha wasu ruwa da ake ce ma ruwan rayuwa su wa'annan ruwa na rayuwa ko sha su bai mutuwa sai abin nan sai karshe mutuwa ta karshe sai dai ya ce abin nan wal abin nan wal mu'tamad magana wadda aka dogaro da ita annahu mata cewa shi ya mutu yace ita ake dogaro da ita amma mai yawan malaman da kun gaji sun ambata cewa yana nan su ko sun yi hujja da nassosi nassi da ya ce shina kuma zai mutu din saboda ayar da aka kawo nan cewa wa ma ja'alna li basharin min qablika khulda wa ma ja'alna li basharin min qablika khulda afa in mitta fa wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ba mu sanya ma wani mutum da wama gabanin ka ba ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> duk wanda an gabanin ka babu wanda mun ka kaddara ma da wama har abada ba zai mutu ba haka in mitta kai da suka kokari su kashe ka yanzu in sun kashe ka ka mutu umar khalidu na su da wama rasi dan mutum ya kashe wani ya nan shi zama bai duniyar ko ya kashe wani shi ma kashe shi za a yi shi ma kashe shi za a yi to don ka kashe wani tun da kai ma kashe ka za wani kokari ka yi ba kai wani abu ba to Allah ya ce in abin na da in ka mutuwar suke nema to su da wama za su yi to ita wannan ayat ba ta hana rayuwa hadiru ba hayyar saboda cewa ta ba a sa da wama ba duka ruwayen da an karwaito cewa sun kai zai rayu zuwa ranar kiyama radda kowa zai mutu shi ma sun shi mutu kun ga bai ba batun da bai rayu har lahira ba mutuwar da kowa ya ta ƙarshe ko shi da shi ya kuma kuma muke nan ko shi bai rayu ba to ala yati halin mai yawa malamai kamar da kun gaji ambata suna cewa hadiru na nan yanzu haka yana nan kuma yana shiga wuraren da yake shiga an ce baitul maqdis yake zaune can inda aka tashi hankalin nan can yake kuma abin nan tashi hankali bai kashe ne don tashi hankali bai kashe wanda Allah bai kashe ba babu mai mutuwa sai wanda Allah ya kashe duk wanda ga ya mutu ajali ne na yi kuma duk inda ka rawaya duniya sai ka dawo da nan da Allah ya kaddara ma mutuwa walau kuntum fi burujin mushayyada أينما تكونوا يدرككم الموت mu كنتم في برج mushayyada أينما تكونوا duk inda kuke in lokacin mutuwa ku ta yi yudrikum al-maut mutuwa zai iske walau kuntum fi burujin ko da kun shiga manyan manyan gidaje masu girma kamar girman duci mushayyada masu ƙari in mutuwa ta yi ta lokacin ta yi za ku mutu saboda haka ɓoyo da jin tsoron mutuwa bai hana mutum ya mutu ko kana tsoron karka mutu lokacin mutuwa kai sai ka mutu ko ka shige wani wuri ka ɓoye kowa ka gadin ka in lokacin da Allah ya ɗiba ma na mutuwa ya sai ka mutu saboda haka lokacin mutuwa ita mutuwa lokaci gare ta saboda haka hadiru manyan mutane duk sun ce shi nan wa allamna ma min ladunna mun ba shi min laduna ilma mun ba shi kyauta ilimi daga wurin mu mafa'ulun sani ai ma'aluma min al ta mun ba shi ilmomin shi annabi hadu na ilimi na gaibi abinda ake ni da ilimi na gaibi al gaibul nasabi ake yi ba gaibul haqiqi ba la ya'lam man fis samawati في السماوات والأرض لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب illa allah wani ka gaya musu la ya alam man fi samawati wal ardi ghaiba illa Allah da wanda a cikin sama da wanda a cikin ƙasa babu wanda ya san gaibi al haqiqi illa Allah sai Allah su mutane ba ma su san gaibi al haqiqi ba wa ma yashuruna ayyana yubasuna har da ranar da za a tashe su in sun mutu ba su sani ba bale su san wani abu wanda bai shahe su ba amma wannan gaibi da ake magana al nasabi ake ce kamar yanzu ka zo ka yi tsaye cikin jama'a ka ce duk wanda ya faɗi abin da a cikin aljihuna zan ba shi naira goma kun ga dai bina gare su amma kai ka san komi na don ka san abin da kake da ya ka tura abin da cikin aljihu to shi aka ce ma gaibun nasabi ba alhakiki na ba don kai ka san komi na in ba ka shi an kai sai da an ka faɗa ma komi na sannan ka sa aljihu to kun ga malamai duk suna da irin wannan gaibi a annasabi don idan malamin ku ya tsaya wajen ku ce ni na san abin da baku sani ba gaskiya na ya ku san abin da baku sani ba to wannan algaibin nasabi aka ce ba alhaqiqi ba amma hakika wanda Allah bai faɗa ba kowa ba Allah ɗaya yake banta da sani ne shi ya alhaqiqi to wannan kwacce ya san shi ya yi ƙarya wannan ba wanda ya san shi sai Allah to Allah ya sanar da shi matsaloli na gaibi a abin nan annasabi rawa al-bukhari bukhari ya rawaito ruwaya anna musa ya kama khadiban fi bani isra'il musa ya tsayi yana mai hudu ba cikin bani isra'il yana wa'azi sai mutane sun ka taru kwarai fasu ila sai aka yi mai tambaya ayyun nasi alam cikin mutane waɗara ilimi to kun san wani lokaci malami idan mutane sun ka taru da yawa yakan dan ji abin na eh, wani abu cikin zuciya ta to marmakon haka nan sai marmakon ya ce Allah adda sani da an ka ce wahi sani sai yammanci sai ya ce ni to kun ji matsalar da Musa ya samu sai Allah ya ce mai to akwai wani bawa da ko labari ne ba a sani ba yana cin majmu'ar baharai na kace wuri ne ka yi fara don ka sa akwai wanda shi ka sani daukaka daban sai ka ga wani malami in yana wa'azi ka ga mutane sun taru aka ganin mutum hamsin tare da shi daukaka ce ba wani abu na ba sai in ba in kai baka sani ba sai ka gane a wai yayi kowa karatu ba kowa ya karatu ba ɗaukaka ce ta Allah in Allah ya ga dama sai ya ɗaukaka ka ko bai ɗaukaka malaminka ba kai sai ya ɗaukaka ka to shi na Allah wa annabi Musa kuma mai yawan mutane shi ne Allah kai musu to sai aka wa Musa tambaya wane ne ya hannali abdan ni ina da wani bawa bi majma'il bahraini yana can ma haɗa gurabe guda biyu ko a alamin min ka shi ya ɗara ka karatu ga makayanka ka ta wuri ne ka samu ɗayan kwanuka ka ɗan ƙaro karatu don ka gane wadda ake tawabi haka dai Allah ke kulawa da bayi na yi wato uh, na kirki duk abin da ya gada ya dan dauke su ga girman kai sai ya taro su don kada su samu matsala kala Musa sai Musa ya ce ya rabbi fa kai bali bihi kaga za a yi da ni in haɗu da shi kala ta akuzu ma aka huta sai Allah ya ce ka samu kihi tare da kai a gashe shi a gyara shi ba ta ja fi cikin wata ƴar karamar ƙwarya to sai ka tai da shi shine abincin fa haisu ma baqatta huta duk inda ka rasa kiyan nan ka diwa baka gane ba fa huwa thamma to malami yana nan wuri fa aka hutan sai Musa ya samu kiyi an kai mai su ya kwarai waje ala wufi mikitalin ya saya ya cikin abin da ya karama kwarya wato ta tahiya wadda adda dadin dauka dan gora haka kenan sun ma'in dalaka sannan Musa ya cira ta wanda dalaka ma hubatahu yaro na yusha bin nunin ya ci gaba da tayya tare da shi hatta ata ya asakara har sun ka bi wajen kankara wata babbar kankara fa wada ara asaihima sun ka aga kawunan su wurin kwana ma sun kai kwana sun gaji sun yi tahiya sha'anin karatu akwai wahala sun gaji suka zo cikin dajin nan sun ka aji kan suka kankara kankara a hilansu kai dan makaranta mai gudan hilo da duci in kana da duci ka hilo ko kana jin sauƙin rayuwa bari sa makan ka magana jin daɗin rayuwa wahala za ka yi tun da za ka jin daɗin samu dutsen ka ka aji ka samu tabar maka irin ta kaba ta ɗari uku da ka kwanta bisa gare ta kai kwana awa uku yana isa ka insha Allah don ba ta da daɗi kwana yanzu kana tashi ko mai gidan mu da kun ji yana yawan kiyamun laili tabar maka ba gare kuma da duci hika yi wani lokaci da abin nan gigiya ko san gigiya ko ko san abin nan kunnuwan nan nata kun san wani tsini a akwai shi ya haka sawa shi cika ɗaje kashi ya hilo ne duk inda ya murɗa ba daidai bai soka ya murɗa kashi haka nan mai gidan mai ji ranar nan da da baraka ta an san mai yariya boya ce mai mai hidima ta an san mai katiwa an kashe ya mai an ka aza mai tabar man to kun san shi ne magana ba dai ba saba mu shari'a ba sai ya kwanta bisa katiwa ai ran nan bai halaka ba sai da sai ya ji katifa da ya farka da sai sai hanka da tabarma sai ga katifa ya ce wa kawo ni wanga abu sai baraka ta yi mai bayanin wada an kai ya ce to a ɗauke ta a mai sawa mai abadinta ta shigaltar da ni inna alhamdi an salati ta shigaltar da ni ga sallata ita ta hana mai sallah ha ba kai wanda ya kata ya katiya da aka kwana bisa gari ta sannan kai magana <laughs> kai magana ka ta da daddare tsakiyar dare kai sallah baiwa sai in ka cika cikin kada ruwa boli ya dame ka kana tashi amma in ba haka nan ba kan ba za ka tashi ba saboda haka a rika lura da irin wannan shi kai ne manzo Allah kun ji irin tabarma ta yi a samu ruhubanan laili adiba shi da kyau za akwai karin bayani ruhubanan laili za ku samu cikakken bayani game da shi yada manzo Allah wanda yake kwana bisa gare ta don ya tashi da da shi sallah to shikenan abin annabi Musa sun kai hilo da kankara lokacin da suka hilo da wannan kankara suka kwanta ga suna suna ta kwana suna ta kwana wa abin nan wa wada'a fana masu suka ada kansu guda biyu suka yi kwana wadda rabar hutu shi kan kiyi ya babura fi almikitar ya hito daga kwarya fakara jirin ya hito da ciki ya samu rai don dama ya kace shi zama guzuri gare su kamin su kai makaranta ɗan sun kai makaranta da yunwa za a barin su dan ɗalibi in bai ji yunwa bai gane karatu sosai saboda haka kihi zai ta yi kenan kihi kan fasa kada bil ma ya fara ba hatta kaza sabila wa bil bahri saraba ya rike hanya ta cikin ruwa kamar kawar ruwan da wa amsaka Allah min huti jaratul ma Allah ya rike maki gudun ruwa shikenan a abin na Musa sun ka gama kwana abin shi shikenan sun ka ci gaba abin nan da ta yasu fasara alaihi musulata yadda muka ma sakandami haka wani abu da aka dan kewayewa haka falamma ai sai kada sadda musa ya farka da shi da hadiru nasiya sahibuhu abokin musa sai ya mance an yi an ya kubura ya wada musa labari bil hutu sakihi ya gudu sai ya mance bai wada ba bandalaka baki yace yau mai masu ka ci gaba da tahiya sauran yinin su da ya rage walailata ma da sauran daren su hatta idza kana abin nan kana gadatu kana har lokacin da sahiya ta waye lokacin ce abinci yayi kala musa lafata sai musa ya ce ma yaro ne na gada ana kawo mana karin kumallon mu ila qawli wa taqal sabila wa bil bari ajaba kala sai abin nan yaro ya ce Musa aini namanci kala wa kan lahu tisaraba kini kam yana da abin nan tahiya irin tashi cikin ruwa wala Musa wa fatahu ajaba shi ko Musa yana nan yana ta mamaki kaka an kai kiyin gatta ya tai soyayye in ce ka kawo mana karin kumallon mu kace wai karin kumallo ya gudu musa na ta mamaki kala lahu musa قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا to Musa ya iso inda malami. to kun san da ka'ida ga karatun addini in kana so ka yi karatu ya albarka in za ka je inda malami ka aji littafin shi faɗa to sai ka ta wuri ne ka ga hali ne ta wani malami bai da hankali. in ka taba shi in dai almajiri ne kake in ya ce Allah ya ɗebe ma albarka karatun ka bai albarka to tsaya ka gani kana iya zama da shi bai da hankuli in ba ka iya zama ka je makaranta ce tun da shi bai da hankuli kai ba ka iya daidaita da shi to da dai sauran halaye ne ka ɗauki lokaci in ka ga halaye na ma sai ka waɗa mallan ina so in sa karatu makarantar da ni ka ce zan zo gidanka in zanna don in yi karatu ko zan rika zuwa gidanka don ka waɗa min karatu to in malami na da sharuɗa sai ya bari wani malami kuma bai da fushi amma tambaya abai so fushi ka yi kai mai tambaya to hadiru tambaya abai so kala lahu musa sai musa ya ce ala ta malam hala ta doka kayan da in bika ala an tu'allimani mimma ta rushda ka koya min shari'a cikin abin da Allah ya sanar da kai ka koya min abin da shari'a cikin abin da Allah ya sanar da kai bidan mai ra'i wasu ko shi ne rushda wa qur'a bi ya abin nan bi ya ma rashada sa'alahu dalika Musa ya tambaye shi la'anna ziyaratu fil ilmi madaluba don ƙarin ilimi ana neman ta dan haka kullum mutum shi ilimi na addini bai ƙarewa ba a gama karatu ba bare da zaka ce yana gama karatu duk kaga wurin ƙari ƙarawa ake yi duk an kaga wurin ƙari ƙarawa ake yi kala qala innaka lawan kale sai صبرا ya ce مالم يتي إنك لليك موسى لن تستطيع لن تستطيع معي صبرا kai ba za ka yi hankuli tare da ni ba kai wanda ka ganin gana ka ba ka yi hankulin karatu da ni gaskiya ne dan Musa da kai ne da Allah ya aikai ce ya rabbi shirah li sadri wa yassir li وعليه قناة من لساني abin da yasa abin da yasa yace a mai kirji ne hushi gare kirji ne mace yake dan abu kadan shi na yin bashi kuma ƙarhi gare amma bai san yana da karhin bashi saboda haka yana iya ta ya dan zungure ka haka yamma zungurar da in ya zungure ka nan da hanka mutu kun ga haka na yawa mutumin nan na cikin suratul qasasi bawa kaza hu musa fa kada alai sai ya zungure haka dai sai ya mutu don shi bai san yana da ƙarin ƙwarai ba kuma yana nan da shi to amma ba shi da saurin hushi don haka ya ce rabbi shirali sadari kun ga can ya tabbatar da hushi ne to nan da bibi ne sai mallan ya ce ina ganin ka innaka lan tasabiya ma iya saura baka yi hankulin ta ya tare da ni وكيف تصبر وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر يا ذاك إيه هنقولي على ما لم تحط به خبرا ده أبن بك كيو يد شيء سني با في الحديث السابق كي حديث شوان ده مك أمتا يمنا بخاري أبن أكيبا في الآية كشوان آية سيتي يا موسى ya za ka iya hankuri da abin da baka kewaye da sani ba ya musa inni ala ilmin min Allah ni ina bisa ga wani ilimi na Allah allama nihi Allah shi ya sanar da ni wannan ilimi Musa la ta'lamu baka san shi ba wa anta ala ilmin kai kana bisa ga ilimi min Allah wani ilimi daga Allah Allah maka hullahu Allah ya sanar da kai la alamu ban san shi ba Musa kana yi hankuri da ni da karatu na ba son tambaya ba bisa ga jahilci nika yi ba in ka gana ya abu kai abin da zan yi baka san shi ba to rabi da ni in ka san kana iya hankuri ba ka yi min tambaya to mutai in ko ba ka iya hankuri to kaka bi ni wa qawlu da yace kubra masdar bi ma'ana abin nan lam tahut ai abin nan lam tahik ai lam tukhbar haqiqatan ba a baka labarin haqiqa ce ba to ba za ka iya hankuri ba Musa Musa ya ce zan iya eh zan iya sata jidini قال فتجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال سيتي تو ستجدني موسى يا أنسى يا يدد sharuɗan malam مالا ya ce shi bai son tambaya baya son mai tambaya duk abin da ya a bari sai in ya bada ansa da kai ne ka kowa ya tambaya Musa ya ce na yadda amma Musa ya sa insha Allah qala satajidni insha Allah in Allah ya so zaka same ni sabirin mutum mai hankuri wala asilaka amra kun ban saba ma ga umarnin ka insha Allah duk wani amran ta amurni biyu wanda za ka umarce ni da shi to insha Allah ba zan saba wa qayyada bil mashi'a kun ga yayi kaidi gare yace insha Allah la'annahu lam yakun ala sakatin min nafsi don bai amince maka ne ba bai amince maka ne ya fi ma ilta zama ga alƙawarin ga da ya dauko ba wa hazi adatul anbiya wal awliya wannan ita ce al'ada annabawa da waliyai Allah ya ga tarrubi an fasan ba su ruwa da kawunan su barkata ainin shi ba wa Allah na kwarai ko da kyartawa ijiya bai yadda haihu gargajiya ce ke eh, zan yi to ka zo da sai yana nan tun da sai zan zo shiru dai daga nan ba wa Allah bai haka eh zan zo gobe tun da sai insha Allah bai yadda da kai ne ba don haka ya ce insha Allah to haka na al'ada bayan Allah suke salihai da kuma bayan Allah manzanni wa kaula zalika da faɗin wannan wata qadimu da gabatar da insha Allah fi ma ya fa'alu ga abin da mutum zai aikata ya ce insha Allah kuma ya gabatar da ita shari'a to shari'a wa qad taqaddama bayanin wannan ya gabata wal anbiya wal awliya da annabawa da waliyai mahafizuna ala shari'a suna tsare shari'a don haka ya ce insha Allah fa in قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا abin nan hadir ya yarda zai je da Musa kala fa in tabata ni to in ka bi ni tunda ka ce ka yarda da sharuɗa to na yarda zaka zama dan makaranta ta wala ta to kaka tambaye ni ko wala ta min tambaya an shay'in ga wani abu tunkiruhu wanda tunkiruhu ne wanda baka yarda da shi ba daga wuri na fi amalik fi amalika ga abin da na fi ilmika ga iliminka duk abin da ka gani nayi wanda ga iliminka ba haka ne ya kamata a yi ba to kakka tambaye ni wasu ka yi hankuri ka ji abin da faɗa ma hata idan eh, eh, hata wato ka gana yi kakata ma hatta uhudisa laka minhu har sai na haddasa baka labari da kaina in baka labari ay azkurahu laka bi illati ni zan faɗa ma shi da illati wa qabila musa sharɗahu musa ya na karbi sharaɗin kamala ri'ayatan dan tsarewa la adabil muta'allimi da bi irin na almajiri ma al'alimi yace na yarda ya yace to gyara ka biyo ni to yanzu ga Musa ne ya ɗauko jakati Allahu akbar da makka diba ka ga Musa rataye da ɗan jakati da almaji ya hito ga hinan bai da malam to ku bari mu kwana mu kwana da yini yana raba abinci kowace da nata amma in mutum na gidan wata akwai abin da kaya nema wanda yake bukata har da abinci in yana so yana ba gidan wata yana ci abin ya koshe ta so to inda wanda ta kwanta ba nan muka karanta da ku cewa annabi in ya shiga gidan gidajen mata ne yake zagaya da wanda yake abin da yake so ne yake zanna ya ci abin ne shi bai da gargajiya irin ga mata ku bai da ita ko ina shiga yake yi kuma Aisha ta ce in ya shiga wajen kowace in ji hadisin Aisha ya sana'u kulla shay'in illa nika duk abin da ya ga dama shi na yi da ya taban da aure jama'i da ya bayyi ya shiga gidanta a yi tawargi da ita duk ya tattaba mata ta sai ta ji hankalin ta ya kwanta kamar abin na kama na gidanta yake sannan ya taya barta ya dawo gidan wa kowace sai duk ya biya musu su ba dan shi nan wurin nan na da muka kawo ni ce muku an kuna sunna annabi ku raba gida ku raba ba gaba gaba kallon ka shiga zuwa ta wanga aiko ana dambe kana gane karatu ya yi kiɗi to sai mutum ya suna annabi ba nan na maka karanta wannan lagu ba ku sai irin wannan kasar da annabi ga yadda ya kai ku kai mata kace ta diba ta gawa da annabi ke yi ta saurara ta gani ta jiya watakila ta jiya kila tana dan kama jikinta ta yi abin da ya kamata ta rage kunta ta maka kuma ta rage kunta ta maka namiji wuri guda malamai sun ka ce makaruhi dai ya shiga abin nan wani gida ya daɗe shi ma ya shiga ya daɗe da daddare ya shiga wani gida cikin gidan mata ne ya daɗe sai da daddare amma da rana kana iya shigowa kamar shigowar wurin ga ka yi zaman ka yanzu kana cike da yi ba kuma dai ga shari'a kan baka yi laifi ba sai dai daga gare ta ita to ka gaya matarka abin da ya kamata ta sani risala da iziya mai risala ya ce wale ɗalib hajatahu a mai iziya ya ce wale ɗalib hajatahu bilbabi wai in mutum na da bukata ya taho bakin gidan wagga guda kaya ne a ɗakin da sai shi tsaye bakin gida ce ba ɗakin na wuri kaza kaya na nan ki ɗauko min in ji mai iziya shi ko mai risala ya ce a'a wala da in illa li a a'a hidai shigo amma kan shigo in babu lalura sai akwai haja ƙasa mai shari'a ce ban da buƙatar jima'i banda bukatar jima'i in ta jima'i ta kaka shigo bai sai ranar ta tayi amma har da jima'in mun karanta da ku in kana san yau in ɗakin waga kake ka tai ɗakin waccan kai bukatar ka da ita ka zo ɗakin waga kai bukatar ka da ita in ka san gobe in kana ɗakin waga kana ta waka rama waga abinda ka ɗiba cikin kwanan ta ka nan jiya yau kana rama mata to ya halitta shi na mun ka karanta da ku wanda annabi ka wanka guda don mata ne sai ya kewaya musu in ka san kana yin wani annabi ka yi to ko shi ka iya halitta ka yi in ka san ba ka iyawa to ka shiga amma kakka banda bukatar jima'i in ba ka iya amma in kana yin wani annabi ka yi to an halitta ma shi ma Allah ya gabata mana ci gaba to tun da ta riga ta rance ciya ba ta yi sai an gabata hankuli ta yi yanzu sai ta samu abin na haci sai ta hidda kafara abin da za ta yi na haci za ta samu sai ta hidda kafara ko kuma yadda yake azumi na wasu suna da yadi da yawa talakawa na bukatar yadi ta samu mutane guda goma abin nan mata ta ba su turmi goma eh, abin na waɗanda kai sassa sallah amma sai ta ba da kudin banki don ɗaukaki an gaji in maza na kuma sai ta samu guda goma ta ba su to ya yi a bada haƙi yanzu irin dai yanzu ya yi a bada a taman nan ko a bada yadi ga maza to ya yi yanzu wadda da alam na shari'a da ina an zallahu da iza zilzilati da alhakumar takasir da kuliya ayyu da idza ja'a da kulu wallahu da ina inna an zama da idza zilzilati ma ambace su to rike su da kyau kakka bar abin ya ayyu al muzammil ta ciki a'a sun abin da suke tsoro muna ka Allah da asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah duk wani alheri da kake saukarwa cikin wangayi ya Allah ka ba mu babban rabo duk wani sharri ko Allah ka kore yin ka kore yi mu bayin ka musulmi baki daya saboda darajar sunayenka Allah ka an samu na mu. kuma ka sa mu cikin bayan da kake yantawa daren gane yau saboda rahmar ka Allah wa'anda kake yantawa daren gane yau lokacin buɗe baki Allah ka sa mu cikin su saboda rahmar ka Allah ko ko mutum nawa kake yantawa ka samu kan takarda cikin wanda za ka rubuta yau idan akwai waɗanda kake sawa kullum kullum ya Allah samu cikin su saboda rama kullum Allah ka rubuta sunan mu cikin waɗanda kake yantawa kuma saboda ramar ka Allah ka gama mu da babban sa'a cikin wannan dare na yau ya Allah saboda rahamar ka Allah ka gama mu da babban sa'a Allah ka gama mu da babban sa'a sa'ar da kake cewa ina mai kira ka an samu ina mai roƙo ka bashi ina mai neman gafara ka gafarta malamai Allah ga mamu da wannan sa'a Allah ga mamu da wannan sa'a Allah ga mamu da wannan sa'a saboda Allah ka tausaya mana da darajar sunayenka da sababinka madaukaka Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la kuma ka kare mu daga azabar ya Allah ka ba mu aljanna kuma ka kare mu daga azabar wutarka ya Allah ka ba mu aljanna kuma ka kare mu daga azabar da mu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da malamai malamai da masoya baki daya saboda rahamarka Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayenka Allah ka kara mana lahiya mu dinga da muke nan saboda rahamarka Allah ka kara mana lahiya duk wani wanda baya da lahiya cikin mu saboda rahamarka Allah ka warkar da shi Allah ka bashi lahiya Allah ka warkar da shi kuma ka warkar da mu kuma ka warkar da mu kuma ka warkar da mu marasa mu duk inda suke Allah ka warkar da su Allah ka ba su lahiya Allah ka ba su lahiya kuma ka warkar da bayan ka musulmi waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba dukkan marasa lahiya su Allah ka warkar da su saboda darajar sunayenka da sababin ka madaukaka Allah ka tausaya mana Allah ka ansa mana irin muna ƙara ka Allah bai asma'i ta rusuna wa sifatikal ula Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana ya Allah ka gafarta mana da gafararka ya Allah ka yi mana rahama da rahamarka ya Allah ka tausaya mana da tausayinka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka ya Allah ka ba mu nasara da nasararka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka kare mu da kariyarka ya Allah ka kiyaye mu da kiyayewarka ya Allah ka azirta mu da arzikinka ya Allah ka wadatar da mu da wadatarka ya Allah ka ilman ni'mantar da mu da iliminka ya Allah ka ɗaukaka mu da ɗaukakarka ya Allah ka girmama mu da girmanka ya Allah ka darajanta mu da darajarka ya Allah ka karrama mu da karamarka ya Allah ka tawa mana asiri duniya da lahira ya Allah ka hishe mu kunya a duniya da lahira ya Allah ka kare mu daga dariyar makiyan mu a duniya da lahira saboda rahamarka Allah ka kare mu daga sharrin shedan da rundunoni ne ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatan ya Allah ka kare mu daga sharrin kawunan ya Allah ka kare mu daga sharrin zukatanmu ya Allah ka kare mu daga sharrin duniyar ka. kuma ka kare mu daga sharrin hitintinnunta saboda rahamar ka Allah ka yi mana rahama ka tausaya mana kan mu kulla mu kowa shi kuma kada mai niyya kulla da masu kulla mana da masu niyya kulla mana ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ya Allah kai mana maganin su ka taimaka mana ya Allah kada mu bi kowa da bakan manowa da bakan yadiya kuma kada mai niyya ya haka masu bin mu da bakan manawa da bakan yadiya ya Allah kai mana maganin su ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu ya Allah ka kare mu daga sharrin duk wani mai shiri ya Allah ka kare mu daga cutar duk wani mai cuta ya Allah ka kare mu daga makircin duk wani makiri ya Allah ka kare mu daga minahicin duk wani minahiki ya Allah ka kare mu daga kwalle-kwallen masu kwalle-kwallen shiri ya Allah Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana muna ƙara roƙonka ya Allah bi abbi husna wa ula ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare uwayenmu ya Allah ka kare mu ka kare iyalinmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare zuriyarmu ya Allah ka kare mu ka kare dangin ya Allah ka kare mu ka kare malaman ya Allah ka kare mu kare masoyanmu ya Allah ka kare mu ka kare musulunci ka kare musulmai baki daya ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare garuruwansu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka kare musulmi ka kare gidajensu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare gidajenmu daga sharra abinda muka aikata da wanda ba mu aikata ba ya Allah ka kare gidajenmu daga sharin abin da mun ka jiya da wanda ba mu jiya ba ya Allah ka kare gidajenmu daga sharin abin da mun ka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah ka kare gidajenmu daga sharin abin da mun ka gani da wanda ba mu gani ba ya Allah ka kare mu ka kare masallatayen ya Allah ka kare mu ka kare makarantun nan ya Allah ka kare mu a wuraren da muke zama ya Allah ka kare mu a wuraren ayyukan ya Allah ka kare mu mu ka kare kasuwannin mu ya Allah ka kare mu a cikin tayoyin mu inda duk muka hita ya Allah ka kai mu lahiya ka dawo da mu lahiya ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare garuruwan mu da ƙauyukanmu mu kuma ka kare hanyoyin mu musamman wannan gari da muke cikin sa ya Allah ka kara lahiya da zaman lahiya duniya a ciki ne saboda rahamarka Allah ka ƙara aminci da kwanciyar hankali cikin wannan gari Allah ka ƙara haɗin kai a ciki ne ka ƙara ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda rahamarka Allah ka shirya matasan wannan gari Allah ka shirya matasan wannan gari ka shirya maza ka shirya mata ya Allah shirya dattijawa da tsofaffi ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kare mu ka kare jawo الكرم ya Allah ka kare mu ka kare jiham ya Allah ka kare mu ka kare jiham ka kare jihohin musulmi baki daya ya Allah saboda rama ka kara mana lahiya da zaman lahiya a cikin wadin wannan jiha ta mu kawa darajar sunayenka Allah kara mana lahiya da zaman lahiya daga gabacin wannan jiha zuwa yammacinta daga kudancinta zuwa arewacinta Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka ƙara mana haɗin kai Allah ka kara mana ilimi mai amfani Allah ka kara mana arziki mai amfani Allah ka kara mana ci gaba mai amfani kada ka bari kowa ya ba mu tsoro kada ka bari kowa ya hirgita mu saboda girman ka Allah ka yi muna rahama Allah ka ansa mana addu'o'in mu ka shirya malaman wannan jiha tamu da almajiran su. ka shirya 'yan kasuwa da masu kuɗi da talakawa wannan jiha ta ya Allah shirya mahukuntanta ka shirya sarakuna da hakimai da dagattansu saboda girman ka Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan wannan jiha ta zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi ka shirya mahukuntan ƙananan hukumomin zuwa ga abin da kake so kana yarda da shi ya Allah ka tausaya mana ka ansa mana addu'o'in ya Allah ka kare mu ka kare ƙasan. ya Allah ka kare mu ka kare ƙasan. ya Allah ka kare mu ka kare ƙasan. ya Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka ƙara mana ilimi ilimi mai amfani da arziki mai amfani da ci gaba mai amfani saboda ka Allah wannan ƙasa ta mu Allah ka tabbatar da haɗin kanta Allah ka ƙara mata haɗin kai kada ka bari kowa ya wace ta kada ka bari kowa ya tarwatsa ta saboda ka Allah ƙara mana haɗin kai a cikin wannan ƙasa ta mu saboda ka Allah ka gusar da hitina da tashin hankali daga wannan ƙasa ya Allah hitina mai sheta inda ta hito hito ya Allah hitina mai sheta inda ta hito ya Allah saboda ramar ka ka tausaya mana ka taimaka mana Allah ka dawo mana da haɗin kan da muke da shi a da kuma da ƙari ka dawo mana da lahiya da zaman lahiyar da muke da shi a da kuma da ƙari saboda girman ka Allah ka tausaya mana saboda ramar ka Allah ka tausaya mana ka shirya mu Allah ka shirya matasan wannan ƙasa ta mu ka shirya su ga abin da kake so kana yarda da shi ka shirya dattijawa talakawa ka shirya tsofaffi ka shirya maza ka shirya mata ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan tarayyar ƙasar mu ya Allah ka shirya mu ya Allah ka shirya mahukuntan tarayyar ƙasarmu zuwa ga abin da kaka so kana yarda da shi saboda ramar ka Allah ka tausaya mana Allah ka kare mana imaninmu Allah ka kare mana addininmu Allah ka kare mana mutuncinmu Allah ka kare mana mutuncinmu Allah ka kare mana mutuncinmu Allah ka kare mana lahiyarmu Allah ka kare mana rayukanmu saboda ramar ka Allah ka tausaya mana saboda darajar sunayenka Allah ka tausaya mana kawa hamaka Allah ka tausaya mana kawa daraja sunayenka Allah ka tausaya mana Allah ka karba mana addu'o'in ya Allah ka ma mana tarbiya yan diyan gada ka ba mu da wanda zaka ba mu Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka sa musu albarka Allah ka kare su Allah ka kiyaye su Allah ka warkar da su Allah ka ƙara musu koshin lahiya Allah ka ƙara musu koshin lahiya Allah sauƙaƙa musu matsalolin rayuwa rayuwa Allah ka haɗa mu aljanna tare da su haɗu da uwaye da iyali da zuriya da dangi da masoya baki ɗaya ya Allah alherin da muka roƙe ka Allah ka ba mu wanda ba mu roƙe ka ba kakka hana mana sharrorin da muka roƙe ka tsari ya Allah ka kare mu wanda ba mu roƙe ka tsari ba kakka same mu da shi zunuban da a tsakanin mu da kai ya Allah ka gafarta mana da a tsakanin mu da bayan ka ya Allah ka ɗaukan mana ya Allah ka ba mu alheri duka ya Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya Allah ka gabarta mana ya ka gabarta mu uwayenmu kuma ka gabarta mu iyalinmu da zuriyarmu ka gabarta mu danginmu da malamanmu da masoyanmu baki daya ka gabarta mu bayan ka musulmi masu rai da matattu wayanda aka yi da wayanda za a yi ya Allah ka gafarta musu saboda girman ka Allah taron gana mu ko mutum guda ka kasashe wuta saboda girman ka Allah ka ka samu wuta saboda ka Allah ka ka samu wuta don daraja sunayen ka Allah ba mu kariya ga abin da muke tsoro Allah ka kare mu ga dukkan abin da muke tsoro Allah ka kare mu ga dukkan abin da muke tsoro tsoron duniya da na lahira da wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ya Allah kai salati da sallama ga annabin ka Muhammad sallallahu alaihi wasallam اللهم احفظنا بالإسلام قائما ولا تصمت بنا أعداء ولا حاسدين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك ربنا اغفر لنا ولوالدنا صل على محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين